al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo dai sun jima sana dakon ganin an girka gwamnati a kasar to dai a a wannan jira nasu ya kare domin an fidda jerin ministocin da za su yi aiki da shugaba di jami'an da suka yi kawance a lokacin zaɓe da kuma 'yan siyasa da ake ganin suna da ƙarfin faɗa a jiya ƙasar sun yi ta kai ruwa rana kafin a kai ga fidda sunayen ministocin inda daga bisani aka bayyana cewar gwamnatin kongon za ta kunshi ministoci 66 bisa ga alƙalman da aka fidda dai jam'iyyar fcc ta tsohon shugaban ƙasar joseph kabila wadda dama ita ce da rinjaye a majalisun dokokin kasar ta sami ministoci 42 yayin da kawancen jam'iyyun da shugaban kasar na yanzu ya sami ministoci 44 tunda al'ummar kasar suka fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da waɗannan ministoci da aka naɗa inda wasu ke kokawa kan karancin mata da aka samu don a cikin ministoci 66 sha uku ne kawai mata su kuwa ƙungiyoyin fararen hula a nasu bangaren nuna rashin gamsu suka yi da wasu daga cikin ministocin da aka baiwa mukami jean claude katanda ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ne a ƙasar kuma ya nuna rashin gamsuwarsa da waɗansu daga cikin mutanen da ke cikin jerin ministocin ya ce an sanya mutane waɗanda a baya suka rike mukami na gwamnati sannan ba su cika irin sharuɗan da aka gindaya kafin su shiga gwamnati ba mu 'yan ƙungiyoyin fararen hula na congo na kira ga gwamnati da ta mutunta kundin tsarin mulki yayin gudanar da aikinta sannan ta yi aiki wajen ciyar da al'umma gaba to sai dai da nuna rashin amincewa da 'yan fararen hular suka yi kan waɗansu daga cikin ministocin da aka naɗa waɗanda suka ce na hannun daman kabila ne wani bangare na al'ummar ƙasar na alasan barka don kuwa a cewar su sun yi tunanin za a sanya mutanen da suka saba rike mukamai a baya amma kuma abin da suke gani yanzu shine sabbin fuskoki a daura da martanin da 'yan ƙasar ke mayarwa kan sabuwar gwamnatin ta kongo su ko abokan arzikin ƙasar ciki kuwa har da gidauniyar na da adanawa da ke aikin ta a birnin kinshasa cewa ta fitar jerin sunayen sabbin ministocin ya buɗe wani sabon babi na dangantaka kyakkyawa tsakanin ƙasar da sauran ƙasashen duniya musamman ma dai da yake galibin waɗanda aka naɗa ɗin basu da wata matsala tsakaninsu da wata ƙasa ciki kuwa har da ƙungiyar tarayyar turai ta eu kamar da yadda Beno Mukhla babban daraktan gidauniyar a Kinshasa ya shaidawa DW. yace a cikin waɗanda aka naɗa ministocin babu wanda ƙungiyar EU ta sanya wa takunkumi kuma yayin wata ziyara da ya kai ƙasar a baya-bayan nan ministan raya kasashe na tarayyar Jamus Gerd Müller ya ce jamus za ta ci gaba da hulɗa da congo da zarar ta girka gwamnati hulɗa da mahukuntan balin suka katse ta a shekarar 2017 bayan da shugaba kabila ya ci gaba da kasancewa kan gadon mulki duk wa da eh, cewar wa'adinsa ya kare yanzu haka da al'ummar kasar da ma na kasashen ketare na zuba idanu domin ganin kamun ludayin sabuwar gwamnatin da kuma irin yunkurin da za su yi wajen daidaita lamura a kasar wadda da dama ke cewa rashin kyakkyawan shugabanci ya durkusar da ita